Bismillahir Rahmanir Rahim. Mata na kashi na hamsin da biyar. Ke kam Zara na san baki son takalmi mai tudu. Na ga wannan flat ɗin takalmin na roba mai kyau. Wallahi na ce bari na siyo miki. Ki dinga yawo da shi a cikin gidanki ko kin taka ruwa ba zai zamar da ke ba. Na gode inna Zara ta faɗi cike da jin daɗi. Yawwa kai Mustapha da Ammaru ku taimaka ku jiye mu kukar cin akan buhu sannan ku baza min gawayi na ya sha iska kafin na ɗaura. An gama cewar Mustapha yana miƙewa shi ma Ammar miƙewa yi. Ɗaki inna ta shiga Zara ta bi bayan ta. Inna garin maganin nan fa na san mu ne ki dinga turarawa kullum a ɗakin ki. Idan kin zuba shi kaɗan sai ki zuba turaren wuta yadda zai yi ƙamshi. Kin san rayuwar nan baka zauna haka ba. kuma ki dinga addu'a kin ji ko to inna yawwa yaushe zaki koma ni, Zara dan bana so a ce kin saba da yawan yajin nan da ke yi yar dariya ta yi sannan ta amsa da an jima za mu tafi yauwa ai haka ake so Allah ya kaɗe fitina ki ci gaba da haƙuri wata rana sai labari karfe hudu na yamma a gidan Ammar ya yi mata babu kowa a falon Ammar na riƙe da hannunta suka wuce bedroom ɗin shi akan gado ya zaunar da ita ina faɗin ba yadda ki je ɗakin ki ba is beta ki zauna a nan zuwa wani ɗan lokaci amma me yasa ta faɗa cike da mamaki sai an gyara shiru kawai tayi tana kallon shi look zara i found something strange so zan saka a yi sauka tukun a hankali ta gyada kai tana jin gabanta na faduwa don tsori ki kwantar da hankalinki ina bilkisu ta faɗa a hankali sai da ya shafo kansa sannan ya ce ta je gida za ta kwana biyu wai ni na ce ta je zara bata kuma cewa komai ba ta kanta akan gado tana jin jikinta duk ba daɗi tun daga wannan ranar Zara take samun kulawa sosai daga wajen Ammar daga ita sai shi a gidan ko da wasa ma Misa bata kira shi akan kiss ɗinsa da Bilkisu ba duk haukan da Anta Sadiya ta zo gidan ta yi har tana ikirarin sai ta saka an wulakanta Zara tunda akan ta yake wulakanta mata yarinya zuwa lokacin mami ta san Sadiya ba ta da kirki kuma sosai ta fara kokonto akan idan da gaske Zara ta ɗauki wannan sarkar ba sharri kawai Sadiya ke mata ba kuwa An ɗauki wata ɗaya da barin Bilkisu gida, Zara ta kara jin sauki sosai don ana mata rubutu tana sha kuma ga addu'a da samun kula daga mijinta. USA Mustapha na zaune a ofis yana cike wasu takardu ya kai minti 20 yana tunani kafin ya fara wannan aikin gaba ɗaya bai da wani kuzari tun da ya dawo daga Nigeria a kullum condition sa ƙara wasu yake shi kam da ya san haka soyayya take da ba zai taɓa marmarin farawa ba da bai ba da kofa a zuciyarsa ta shiga ba shi irin tashi soyayyar ma yana ji daban ce ta yaya zai dinga son matar wani bayan tana da mijinta mijinta yana son ta a kwanakin baya ya ɗauka soyayyarta ya fara raguwa a zuciyarsa amma yanzu ya tabbatar ba haka bane soyayyar zara kamar jinin jikinsa ce nokin kofar shi aka fara kafin ya bada izinin shigowa ta turo kofar dr amina ce ta shake cikin abaya tana rataye da jaka ga haidar a hannunta haidar ya iya kuka kuma babu abin da yake damun shi ina tunanin fa yayi musu mom ɗin shi ajiyar zuciya ya sauke yana karɓar shi kafe shi yayi da idanu gani yake kamar zare yake kallo idanun haidar sak irin nata na ga ka kusa tashi bari zan jira ka a first floor by 7 pm flight dina zai tashi bai ce kuma bai gyaɗa kanta kansa karba haida ta yi tana kallon sa ta ce me ya faru notin aiki ne kawai da oke ta amsa sannan ta fita ita dai ta san ba oke ba don tun da ya dawo talbira kamar bai da wani cikakken nutsuwa ita dai tana masa fatan nasara don tabbas mutum irin masa fa yi deserving farin ciki tana zaune akan kujera da aka naɗa ta a waiting area ta ganshi ya fito daga lifta bayan ya karaso ya ce da ita zan je wani mitin yanzu sa yake sanar da ni ba zai samu damar halatta ba in je on behalf of eh, on of him. Migewa ta yi tana ɗan bata fuska sannan ta ce, yanzu dai ba za ka raka ni airport ba, I'm sorry kin ga ai ba laifina ba ne. Insha Allah, idan kin dawo zan je na ɗauko ki, shi kenan to ga haidar bari na wuce, karbar haidar yana faɗin na gode, safe flight, bari ce komai ba ta wuce ta bar shi. Ajiyar zuciya ya sauke yana koma ofis, babu wani mitin da zai je kawai baya son yawan closeness din na nan nasu ba zai manta abin da Aisha ta yi masa ba a fuska dai kamar ba za ta aikata ba sai kuma gashi abin da ya faru a kwanakin nan ya lura da Aminatu tana kokarin ganin ta kyautata masa fiye da baya kuma dai menene he is not going to fall on her trap aiki ya masa wuyar karasa saboda kula da Haidar bai dawo gida ba sai 7 pm wanka yi sannan yayi wa Haidar indomi ya dafa ya ci kafin ya kwanta don hutawa Niger, na sanye da uniform na school, yamma ta yi sosai, don yau sun tsaya yin aiki presentation ɗinsu. Bata baro cikin makaranta ba sai da saura, wayar da ce ta fara rinkin tana duba ta ga sunan Ammar, da sauri ta ɗauka tana faɗin tun Tun ɗazu nake neman kafa a waya, amma baka ɗauka ba. Sorry dear, na saka ta a silent ne, sai yanzu da na dawo gida na gani. hop dai lafiya, na ga har yanzu baki dawo ba. Lafiya mun tsaya yin aiki ne, amma in jima kaɗan zan dawo. Da oke ya amsa sannan ta yi disconnecting. don kiran tana tsaron nafin. ana kiran sallar magariba ta shu gida amma kuma ana shirin tafiya masallaci a dawo lafiya ta masa sannan ta nufi falon gama makin ta bilkis ta gani zaune ga kuma anti sadiya kanta a ƙasa ta ƙarasa tana gaishe da anti sadiya lafiya lau zara'u je ki cire kayan ki ki sallah ki zo magana zami cewar anti sadiya kamar ba ita ba sosai mamaki ya kama zara askwane ta tashi ta wuce ta har ta idar da sallah bata daina tunanin how so nice anti sadiya ta tuha ba amma ne ya shigo yana faɗin anti sadiya tana jiran ki mikewa ta yi tana kallon sa ta ni fa bana son wani magana ammar is better kowa ya rayuwar shi don be stubborn please ki fito daga haka ammar ya fita ita ma bin bayan sa ta yi a kusa da kafafun amma ta zauna tana son kuyar da kanta yau ba komai ne ya saka na tara ku anan ba illa na baki hakuri akan abubuwan da suka yi ta faruwa a baya kowa dai yana da laifi a cikin mu to dai komai ya wuce a rungumi juna haka Allah ya tsara babu wanda ya isa ya gyara ga Bilkisu dai ta dawo gidan mijinta dan ita da gidan nan har abada wane mutum ina so ku yi zaman lafiya a manta da abubuwan da suka faru a kyautata wa juna kuma kai ka dinga yin adalci ita bilkin ka samo mata makarantar da zara take yi sai su dinga zuwa kaji ko oke ammar ya amsa yauwa maganar raba girki a dinga yin shi haɗe ke fatima kin ga kin fita kin fita kwarewa wajen girke-girken nan saboda aikin ki kenan a gida ita kuwa kin ga akwai mai aiki ba wani iyawa ta yi ba a daure a dinga haɗa girki sai ta koya ke kuma Bilkisu a maida hankali ki koya sannan ku nutsu ku mutunta juna yanzu dai ki ba ta hakuri yawwa Bilkisu tai tana kallon Zara ta ce ki yi hakuri ki yafe ma ya wuce Zara ta faɗa a hankali yau dan Allah ku yafi juna a yi kokari a bawa miji farin ciki a daina zaman tashin hankali kun ji ko ni na tafi kar in ji kuma kar in gani dan Allah da so bilkisu ta amsa sannan anti sadiya ta fita tashi zara ta yi ta wuce ita ma tana zaune akan kujera bilkisu ta shigo tana kallon ta ta ce na ga dare yayi kuma ba a yi abincin dare ba ki zo mu je a dora ko zaki iya zuwa ki dora ni ban da wannan time din da kaka zara ta tashi ta wuce jiwa bilkisu ta yi da niyyar ta fita ta ga amara tsaye a bakin kofa zan fita ta faɗa tana kokarin wuce ta gefen shi matsawa ta yi ta fice kulle kofar yadda bedroom zara tana kwance da waya a hannunta zauna a idanunsa akan ta ce abin kika yi ba kyauta ba oke ta amsa masa ba wasa nake miki ba ban ji daɗi ba tunda har sun nuna sun shirya a yi zaman lafiya me yasa ba za ki bada chance ba ba na so ya zama da ke ake kama da laifi a komai yarinyar nan ta zo ta same ki ta yi miki magana idan ma ba kya so ku girkin sai ki faɗa min kalamai masu daɗi dan Allah zara kar ki zo kina bada matsala ki bi sa a yadda suka zo tashi zaune sai tana kallon sa ta ce ni fa babu wanda ya isa yayi folding ɗina wallahi idan kai za a yi folding ɗinka to ni wallahi babu wanda zai yi folding ina trust ina ko babu wanda ya isa yi genin ɗinsa daga haka ta bar masa bedroom ɗin Ranar Friday tsari da wuri ta dawo daga school saboda tana da exam. Fatima ta gani a falon gida tana cin abinci, gaba ɗaya ta rami kamar ba ita ba. To ko dai ciki ne, ta wa baki ta dan ta ga mai ruwanta a ciki idan cikin ne. Wucewa ta bata ce da ita uffan ba, bata dade da shiga ɗaki ba Bilkisu ta shigo, tana rarraba idanu kamar shege a rabon gado. Dama cewa nayi bari na tambaye ki me za a dafa wa bakin hubbi da za su jo. Cike da bala'i Zara ta juyo tana ta ce ina ce ke faɗa zai yi baki. Mai ruwana a ciki, ko da can idan zaki yi wa bakin sa girki ni kike tambaya ko gulma ce ta kawo ki yanzu dan Allah fitar min a daki Zara ni fa bana son wannan halin naki kuma ni fa da gaske nake ina so mi zaman lafiya mu zauna ba a matsayin kishiyoyi ba me yasa kika kasa yadda da ni dan Allah Bilki ki fitar min daga daki ta fada tana nuna mata hanya ficewa bilki ta yi dogon tsaki Zara ta ja tana faɗin ni za a lullube a shiga ciki jikina a cuce ni ni za ku raina wa hankali idan shi kun raina masa na shi hankalin wallahi ni ba ku isa ba mutanen da tun farko suka nuna min tsana kirikiri wani irin cuta ne ba ku ba sanadiyar ku na haɗu da paralyze har yanzu hannuna baya aikatuwa kamar da an cuce ni a banza sannan yanzu a kawo min maganar banza wallahi ba zan ɗauka ba duk wanda ya min sai na rama ai shirin da nake ba tsoron uban kowa nake ba daga haka ta faɗa toilet ran ta duk ɓaci ba 3 pm abokan amara suka zo na wajen aiki. kes ta gyara falon ya yi kyau. Shi kanshi Ammar was in ga abinci wanda tare suka yi da Fatima shi ma tsaba kan dainin gwanin birgewa a kan kujera suka zauna sannan ya shiga ɗakin Zara tana zaune tana kallo hankali kwance kun sha aiki sorry na baki wahala ga school ga kuma girki ta ba baki ce tana kallon sa tace sun sha aiki dai su waye cewar amma cike da rashin fahimta mulki da Fatima mana ni girki na yana kicin baka sanar da ni zaka yi baki ba ko ka fada min ban sanar da ke ba amma ai na sanar a faɗa miki sanin kanki ne tun jiya bana gidan nan wayar ki kuma a kashe na kira Bilkisu na faɗa mata da sanin miki kuma na san ta faɗa miki me yasa kike son bata min rai ne kullum duk irin kokarin da nake na san ganin na faranta miki rai ke kullum san ganin na bacin ranki Zara zaman lafiyar ne ba so ko me eh bana so kowa yayi rayuwar shi kawai dan an ga bana magana sai a nemi raina min hankali wallahi ba Bilki ba ko kai ne kai min abu na daina hakura ka jima da kyau daga haka ta wuce ta bar shi to me yake damunta kafin dai Bilkisu ta dawo lafiya lau suke zaune soyayya ko ba irin wadda baya gani to me yasa za ta canja anya kuwa Zara bata da aljanu ganin bata kan shi lokaci yake yasa shi nufar bedroom din yana faɗin ki saka hijabi ki fito ku gaisa daga aka ya fita ka shanye mu kamar kilishi cewar Dr. Sadiq yana kallon sa ai kun fi kilishi ma ina zuwa ya fada yana wucewa ɗakin bilkisu a gaban dressing mirror ya ganta ga fatima a kwance kan gado ke lafiya ya fada yana kallon fatima bata da lafiya ne fa kuma gaskiya hafiz baya kyautawa a ce daga yin aure har ya fara mata masifa laifi ta yi ai sai ta gujewa laifinsa laifin sai ta daina shan masifa tashi zaune fatima tai tana kallon shi tace yaya abu kaɗan da faɗa abu kaɗan da faɗa yake yi kuma ka san ba ni kaɗai bace ba komai nake iya ci ba to sai yayi ta faɗa wai tsirfa ce wallahi na gaji ta ƙara shi magana tana goge wayanta am coming za mu yi magana bilkis ki fito ku gaisa kuma kwalliyar ta isa ka and make sure kin yi wifin wannan jambakin tom ta amsa tana turo wifa ta fara goge jambakin leɓanta ki saka hijabi kan na ganki da mayafi na san ba hankali kika cika ba wai da lafaya zan saka ta faɗa tana kallon sa no ki saka atamfa ko dai wani abin sannan ki dora hijabi da ta amsa sannan ya fita duban ta mai kan Fatima ta ce ki daina kuka kuma ni ban san ta yadda za a masa bayanin Hafiz cewa yayi ki dawo gida ba idan kin haihu kya koma Bilkisu ni ma ban sani ba wallahi ban san ta yadda za su ɗauki maganan nan ba wallahi Hafiz ya bani mamaki ban taba tunanin zai min haka ba ya hakuri za mu san matakin da za mu ɗauka wallahi zai gane kuren shi gaskiya dan bana so na rasa shi Fatima ta fada tana wasa waye ba za ki rasa shi ba yadda muka fara kama yaya a hannu ke ma haka za ki kama shi wallahi aini da umma muna da babban shiri wallahi kuma in dai kina so ki rike shi a hannu zan yi wa umma magana ita ma ta ce wata ƙawarta ce ta ɗora ta a hanya ai da tun farko ma ta san wannan hanyar da ba za ta bari abba ya auri waccan mayar ba ke dai bari na shirya na je mu gaisa na dawo mu yi magana ke da kai sai alamar to riga da wando ta saka sannan ta zumbula hijabi har ƙasa fitowa ta yi a falo ta gansu amma yayi seven ɗin suna cin aminci sai hira suke ƙara sa ta yi suka gaisa sai yaba girki suke yi godiya ta yi masa tana kokarin tashi dr sadiq ya ce ina zara murmushi ta yi tana faɗin tana ɗaki ta ɗan kwanta ne ba ta jin daɗi ai da tana ta fito kum kafin ta ƙarasa sai ga zara ta fito ta sha hijabi har ƙasa gaisa suka yi sannan ta yi excusing ɗin kanta ta fita da idanu kawai amma ya bita ina mamaki ina zata da ta kasa haƙuri har baƙin su tafi Ɗaki Bilkisu ta koma tana cire hijabin cikinta ta zauna kusa da Fatima ta ce kin ga ki daina tunani kar wani mugun abin ya same ki bari na kira umma insha Allah ba za ki wahala ba da rai da lafiya. Umma ta dan na san mami babu abin da za ta ce sai dai ta ce ki yi haƙuri. Duk ta bi ta yi sanyi tunda amarya auri waccan jakar Zara Fatima dai bata ce komai ba saboda ita kadai ta san me take going through Zara kuwa tana fita wajen da ta ga wannan hakon bilkisun ta nufa ice ta karyo ta fara tuna amma bata ga komai ba karamin tsaki ce tana faɗi na tabbatar ba shuka bace a wajen nan wallahi amma dai shikenan mai da ƙasa ce tana barin wajen bata koma falo bata zauna akan linan dake ke gadin ɗin gidan dan bata so ta kuma wuce abokan amar da ke zaune a falo ta ɗau tsawon lokaci a gadin ɗin tana zaune tunani kala kala na zuwar mata a zuciya zara ta ji ammar ya kira ta bata jiyo ba hakan nan bata amsa ba numfashi ya sauke a hankali kafin ya ce Rabi ya ce min nan kika shigo me yasa kike behaving haka ne ni fa ban san ki da wannan ɗabi'un ba Zara da na auro na kawo ta cikin gidana ba haka take ba gidan naka ne ya canja na amma haka kawai saboda an zo an nuna maka komai ya wuce sai ka ka zauna akan ni da ina da saurin yarda da mutum amma zaman gidanka ya koya min hankali kina so ki ce canza da suka yi ba har zuciyoyinsu ba kai ta yi zaton na cewa friend of corruption ba ina so in ce ba dan gaskiyar lamarin ne na ga kamar ka fada trap din su kuma da are off to something kawai suna so yarda da su ne dai idan sun yi abu ba a zarge su ba ko dai wani abu ban san actual plan din su ba amma dai wannan ba ainihin kalar su bace zuwa zuciya amma ya sauki yana kallon ta da a yace Aisha kai ta gyada alamar to murmushi yana kama hannun ta yace da kin zaunar da ni tun farko ki min wannan bayanin in har kuwa sashen ki gaskiya ne za mu bi su yadda suke so su sau suka saka wasan su ma kuma za mu yi nama filan ɗin a ciki za mu bi su yadda suke so kuma za su yi luzin wannan da yardar Allah just keep your trust in almightly yadda kai ce tana tashi daga kan lilon problem Solve. kai ta gyada a hakan janyo ta yi jikinsa yana murmushi ce dat my girl Allah ya miki albarka amin amsa tana barin jikin shi kudi ya ciro aljihin shi yana saka ta a hannunta ya ce in ji su sade kallon kudin ta yi sannan ta kalle shi ta ce ai bilkisu zaka bawa domin ita ce ta yi duk aikin ita ma an bata nata just take it karɓa ta tana faɗin na nagode ya waye amsa yana rike hannunta suka dawo falo fatima kawai ya gani ta fito daga kicin kallon sai da kyau yana faɗin ke da gwada idanunta sai ta kalle shi lafiyar ki kuwa ka rike hawayenta sai ta fashe da kuka tana kallon juna zara da damar da amar suka yi kafin amar din ya ce kuka na ce ki yi min bilkis ce ta fito daga kicin din hannunta rike da plate din abinci tana kallon amar.